Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunanan lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Suleiman ke muku barka da warhaka da kuma sake kasancewa da mu a wannan shirin. Har yanzu 'yan ƙasar Najeriya musamman ma masu ɗan ƙaramin ƙarhi wato ya ku bayi na ci gaba da ɗanɗana raɗaɗin hauhawar farashin kayayyakin matsaruhi. Jiddin wala hairan farashin kayayyaki tashin gwabran zabi yake yi kamar yadda masu iya magana kan ce ana magani kai na ƙaba. Mai hali na kuka talaka ya rasa inda zai sa kanshi ya samu yar sa'ida. Yaya za a yi a magance wannan matsala ta hauhawar farashi? Yaya za a yi a rage hihi ta dala a kan naira? kuma waɗanne hanyoyi za a iya bi a harhaɗo da darajar nera? Wani hali 'yan kasuwa ke ciki? Su da kansu yaya suke fama da wannan matsala ta hauhawar farashi? suna na hambali isiyaka abdullahi dan kasuwa a kasuwar usai market abuja alhaji hambali me za ka iya <laughs> gaya mana game da wannan harhawar farashin kayayyakin matsaruhi mai saye na kuka mai sayarwa na kuka me ake ciki alhamdulillah kai tsaye ba zan ce babu sauki ba sai dai in an ce na saukin a ƙasa to kuma zai yi wahalar gani. Yau. za ka ga za ka misali za ka je ka sayo siga shekaran jiya mudu naira ɗari bakwai da hamsin yau in ka je sai a ce maka ɗari takwas. Ko kuma za ka je ka sayo taliyar makaroni ta gwaldin feni jiya ɗari uku da ishirin yau ka zo an ce ma ɗari uku da hamsin. Amma garin masara daga ɗari hudu ya koma uku da hamsin. Kenan wannan harhawar farashin ya danganta da wasu kayayyaki. Eh to abinda mutane ne suka yi kuka da harhawar farashi shine maganar dala Amerika. ko ina an kaje mutum zai gaya maka kayan nan su ake kawa dala ce ke tsada dala ce ke tsada to ba mu san matsalar dalar nan ba ta gwamnati ce ko ko ta mu ce mu manya-manyan mu 'yan kasuwa to shine abin da ban sani ba Alhaji Hambali ya girman wannan matsala take ya zaka kwatanta mana girman wannan matsala ku da kuke ganin masu saye da kuma ku da ke sayarwa. Wato magana ta gaskiya girman wannan matsala ta wuce misalin abin da ido zai iya gani sai dai kawai kai tunani kai hasashe ka barwa Allah. Domin dalili zaka je ga ƙananan 'yan kasuwa suna kuka da rashin ciniki. Cewar tsada ta hana mutane su sai kaya. Misali misali kamar ɓangaren kayan abinci. Ba wai kayayyaki wanda ba su zama dole ba misali ba irin takalmi ba ko safa ko wani abu kamar kayan abinci irin shinkafa taliya makaroni indomi da sauran abubuwa hmm. za ka ji karamin ɗan kasuwa yana kukan cewar shi ya sawo ma saboda tsada ba a saya ba to me yasa ba za a rage farashin ba domin mai sai ya iya saye? To wannan kuma sai mun yi magana da talakawa da gwamnati. Gwamnati ta kira manyan 'yan kasuwa ta zauna da su sun faɗi dalilansu idan suka rage za a iya samun sauƙi insha Allahu. Amma yanzu dai ana cikin tsaka mai wuya. gaskiya ana cikin tsakamaka tunda misali yanzu kamar kamfanin golden penny sai ya fito ya buga a jarida ko ya shiga gidan rediyo ya ce a'a kacan din makaro ne ya dawo da shi kaza amma ga dalilin sa ko ya mai da buhun fulawar sa kaza ga dalilin sa ko ya mai da buhun siga kaza kaga dole idan kana sai da sama da haka dawo daidai da misali yanzu mm. sai aka ce ana sai da siga dubu goma da ɗari biyar sai golden penny ya ce ya mai da sigan shi naira dubu tara a yau ko ya maida tara da ɗari biyar ka gani da na je na sau dubu tara wancan da ya sai da goma da ɗari biyar dole zan rage wani hawa kuɗi tunda an samu bambancin dubu ɗaya tsakanin mu. Alhaji Hambali baicin wannan magana ta dala Amerika A shin akwai wani abu a ɓoye wanda mutane ba su sani ba da ke haifar da wannan harhawa farashi? Allahu ya alamu sai dai mu danganta abin da zamani tunda ba ƙasar Najeriya kaɗai ba. wata ƙasa ma za ka ji ana complain biredi ya hau kamar irin su sudan ko ma za ka ji a labarai ana su ma sudan sun samu hauhawar farashin kaya yanzu. ɗan kasuwa kenan alhaji hambali ishaq abdullahi wanda ke hada-hadar kasuwanci a kasuwar wuse a nan abuja su kuma masu harkar burodi wani hali suke ciki yaya hauhawar farashin ke shafar sana'ar sana'arsu sunana mustapha abdullahi gidan biredi na rich bread da ke maraba rigan juli masallacin idi. Za ka iya bayyana mana ta ɓangarorin da hauhawa farashin kayan matsarufi ya shafi harkokinku? To, ta ko ina ya shafe mu. Ya shafe mu a leda da muke yuzin da ita, ya shafe mu a bota, ya shafe mu a suga, ya shafe mu a yi babu wani abin da bai daga ba duk wani abin da muke amfani da shi wani ya linka sau biyu wani ya linka sau uku wani kuma ya linka sau hudu kamar wanne ne ya linka sau hudu yawwa kamar fulawa kaga ita ta linka sau hudu tunda abin dubu biyar da ɗari biyar an wayi gari ana sayan ta naira dubu ashirin da ɗaya kaga ta linka sau hudu kenan idan ka ɗauki suga ana sayan shi naira dubu shida yau ya dawo naira dubu ashirin da ɗari bakwai da ɗari takwas da ɗari biyar kaga shi ma kusan sau hudun. Idan ka ɗauki eh, bota wannan ta katon kenan wadda muke amfani da ita ba na satet din ba. Abu ne wanda muke sayan shi da dubu bakwai dubu takwas amma yanzu ana saida ta naira dubu goma sha Misali, ita fulawa da ake magana ba ta Najeriya kuke amfani da ita ba? to akwai wata fulawa ne ta wata ƙasa daban tunda ba a shigowa da wani abu yanzu na waje mm. wanda ya shafi kayan abinci kaga ai dole na gida ne dai shi ne muke amfani da shi amma mu sau da yawa in muka kai korafin mu a gurin manyan eh, dilolin suka ma kamfani magana kamfani zai ce ai dala ta yi tsada maganar dala ne inda dala za ta sauka a fulawa za ta iya ta rage hmm. alkaman nan kaga ba ta cikin gida ba ce daga waje ake zuwa da alkama a korafin da suke mana kenan Mustapha Abdullahi kenan manajan wani gidan burodi a Maraba a tattauna wasu da Muhammad Awal Sulaiman. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust muna tattaunawa ne akan neman mahita daga bala'in hauhawar farashin kayayyakin da ya addabi 'yan ƙasar Najeriya musamman ma talaka. Kuna jin mu ne ta shahin mu na Aminiya da dailytrust.com ko ta mu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash aminiyatrust da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Har wayo kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko TuneIn Radio. Mecece mahita daga wannan hali na tsaka mai wuya? Yaya za a yi a magance wannan matsala ta hauhawar farashi? ya za a yi a rage kuma a daina hihita dala a kan naira kuma waɗanne hanyoyi za a iya bi a farfaɗo da darajar naira domin samun waɗannan amsoshi na tattauna da ƙwararren masanin tattalin arziki da tsimi da tanadi wanda ya fara yi mana 'yar matashiya bayan ya haɗa mana sunan shi sunana dr ibrahim muhammad adam ni ne shugaban sashen bincike akan tattalin arziki da kuma inganta rayuwar jama'a na jami'ar tarayya ta dutse jihar Jigawa State. Da farko muna so mu ji a ganin ka ya za a yi a magance ko kuma a takaita ko a rage raɗaɗin wannan harhawar farashin. Idan aka ce harhawar farashi abin da ake nufi shine karuwar farashi na kayan masarufi abubuwan da ake siya yau da kullum da kuma abubuwan da ake siya da dogon zango. To wannan idan kuɗin da za ka bayar domin ka karɓe su suna karuwa akai-akai don sai mu ce muna fuskantar matsalar harhawar farashi. To, abubuwa da dama sukan jawo harhawar farashi a ƙasa, amma zan ɗauki bayani na manya-manyan abubuwan da suke jawowa. Na farko shine idan ya kasance a wannan ƙasa abubuwan da kuka fi amfani da su a cikin ƙasar ba ku kuke yin su a cikin ƙasar ba. Kuna shigo da su ne daga wata ƙasar. to zai zama cewa akwai harhar farashi idan abubuwan nan suka suna karanci a kasuwa karancinsu da za su rinka yi a kasuwa irin harhar farashi farashi su rinka ɗagawa musamman idan ya kasance darajar kuɗin ku da za ku ɗauka ku bayar domin ku yi amfani da dala dala ita ce wadda ake amfani da ita domin ko ina ka je ka siyo kaya a duniya hmm. to idan ya kasance kamar mu ina wa anke naira daraja na faduwa ya zama cewa shi dan kasuwa da zai je siyo kayayyakin nan a waje ya zo da su ya zama cewa dala ɗana tana faduwa sai ya ƙara naira da yawa domin ya sai dala ya je siyo to farashin kullum yana karuwa to makasudin abin da ke kawo ƙarar nan shine a kasuwa ya zama an samu karancin kayayyaki to dole farashi zai hau to me abin da ya kamata mu magance wannan a takaice na farko dai ya kamata a ce Najeriya tana muna manufacturing din ko muna kera abubuwan da muke mata muna muke yawan amfani da su kayan abinci ne kayan ah, na hawa ne na gina gida ne na gina hanyoyi ne na gina gine duka dai da kuma sauransu duk wasu aiki da muke amfani da su ya kamata a ce akasarinsu muna yin su a nan kasar muna kerawa idan abinci ana sarrafa su ana sa eh, ana sarrafa su idan abincin ya zama cewa mu ne muke growing mu ne muke yin su a nan wajen to in dai ana yin haka to za a samu sauki na farko kenan na biyu kuma kamar misali yawanci abubuwan dama da aka boka da su ga talaka shine kayan masarufi abin da zai ci abin da zai sha abin da zai ci da shi hmm. idan wannan ya zama cewa na hawa hawa to kowa zai zai samu matsan nan ba za a shiga wani yanayi na kunci to ya kamata gwamnati ta ido sosai domin kamar yadda kika sani mutane da yawa idan lokacin abincin nan ya an same shi ya zo lokacin gona harvest mutane da yawa za su fito da kuɗi wasu daga cikin 'yan Najeriya su fito da kuɗi da yawa su fito da kuɗin nan su saya don su ɓoye ya karanci a kasuwanni to yana karancin na kasuwanni kuma za ka ga farashi ya so madagawa yanzu lokacin da gero ya zo akwai inda ake sai da gero yanzu nan eh, a lokacin da ya fara zuwa ɗari biyu da hamsin amma yanzu hajiya gero yanzu ya koma ɗari biyar ɗinsa har a cikin waɗannan sattuka saboda mai mutane sun shiga kasuwa sun sassaye kayayyakin kuma gwamnati na kallo ya kamata gwamnati ta mataki gwamnati na da ƙarfin da za ta iya hana mutane su rinka shiga kasuwa domin oh, muna magana capitalism ko economy bayan da za a gwamnati ke zuba ido kawai ta ga 'yan kasuwa suna abinda da suka dama talaka yana shan wahala ya kamata a ɗau wannan mataki na biyu kuma kamar da muka sani abubuwan da muke sarrafa na abinci abin da muke yi a nan gero dawa masara wanda talaka ya dogara da su iri-iri sai mu gani ana iban su ana fita da su ana kaiwa wasu kasashen wajen ko da yaushe bodan mu ta zama foro boda boda sai ana fitar mana da kaya yanda mu yana karanci a nan wajen ana kaiwa kasashen nan irin su kamaru irin su niger irin chad abubuwa da yawa wanda yake mu a nan muna kokarin mu ga ya wadata amma dauke shi an kai to saboda haka idan ya karanci a nan wajen kuma farashin zai ta karuwa yanzu Allah ya kiyaye yanda wannan gero tun ba a kai bai fota ɗaya da yan wasu motsi ba aka girbe shi yanzu ana magana ya ninka kai ɗari ba mu san abin da zai kasance nan gaba ya kamata gwamnati ta ɗau matakin da duk wasu yan kasuwa da aka ga suna fito da kuɗi suna zuwa suna sai kayan abinci suna ɓoyewa da aka mara gwamnati su ɗau mataki akan mutanen nan za a san su za a ƙwaƙulo su domin a san matakin da za a ba za a zama a ce a zuba idanu mutane kawai suna suna fito da kuɗi suna suna abinci domin abinci ne tsada talaka ƙara musguna mata. Kenan kamata ya gwamnati ta samar da wata manuwa ta ƙayyade farashi. yawwa yawwa kuma eh, ya kamata price control yi ne dama abinci da son gani ya kamata gwamnati ta ce to eh, wannan shine farashi na abu ko da ka je ka ɓoye in ka fito da shi dole ya dai ka zai da shi haka to wannan ma price control is very critical very important dole ne gwamnati ta fito da wannan tsari ka fito ka sai kaya ka ɓoye ko yi mun daɗewa ka fito da su dole sai dai ka sayar a wannan farashi da gwamnati idan aka kama mutum a hukunta shi kuma hajiya dole ne fa bodojinmu dole ne a hana fitan muna da kaya. kaya waɗanda yake. Dakta ai yanzu haka kan iyakokin nan suna rihe. Ya, za a yi a hita da kaya suna boda na rihe. Suna, rufe amma har yanzu akwai kafofin da 'yan ɓata garin fasa ƙaurin da suke bari ana fita da su. Don muna gani, muna ganin rahoto, muna ganin bayanai kala-kala na shaida wanda za mu iya bayarwa. Har yanzu ana fitar da kayan nan ɗaiɗaiɗai ku kuma da yawa da yawa ana fitar da su ta taɓa rauniyar hanya ya kamata a ce gwamnati sa ido domin akwai kayayyakin da gwamnati ta da su a exporting ɗinsu a fitar da su waje kuma a kuma ta hanyar da ta dace to waɗannan kuma za ta jawo wa Najeriya za ta kawo Najeriya kuɗin shiga amma ba irin wannan ba abincin da talaka bai ma wadace mu cikakke ba sana'ar rinka da shi zai rinka ba mu wahala sannan kuma hajiya hakikanin gaskiya ya kamata a ce eh, tsari na bunƙasa noma a ƙasar nan dole ne a ƙara ƙaimi a ƙara mai da hankali domin yanzu misali barin baki wani wani matsala ma da muke faruwa wannan ɗumama na yanayi yanzu wannan akwai ɓangarika da yawa waɗanda yake abincinsu ya ƙone a gona bai samu ba saboda muna samun jirkita yanayi dama yanayin nan ba karya ba ne gaskiya ne ya gama da gwamnati ta tashi tsaye a wayewa da mutane kai akan climate change global warming wannan ita ma illa ce ba ƙarama ba domin yanzu akasari a nan um, arewa maso yamma gonakinmu da yawa da kuma sauran na arewa shinkafar nan ta ƙone da yawa mun sani saboda rashin ruwa za ki samu cewa akasari wurare da yawa hajiya an yi roƙon ruwan Allah ya bamu amma still an samu matsaloli wurare da yawa abinci bai kai ba hmm. gonan nan eh, eh, dawa tana gona yanzu wata daga ciki da aka akasari bata ma fito da 'ya'ya ba wannan ba za ta kai labari ba hmm. to wannan global warming ya kamata yanda sauran kasashe suke yunkuri domin su ga cewa sun takile wannan matsala na ɗumamar yanayi ya kamata mu ma Najeriya mu tashi tsaye abu ne hmm. wanda ya shafe mu ya shafi eh, sauran kasashe kuma ba za mu ce mu za mu keɓance akan mu akan mu ba. Mm. To gaskiyar magana shi ne dole ne mu koma da gaske gwamnati yanzu alhamdulillah mun ga tana yunkuri wajen tallafawa noma amma fa da sauran tafiya ya kamata a ce a bada kaimi mutanen kuma da za a bawa a tabbatar cewa manoma ne akwai ɗan matsaloli da ake samu waɗanda yake ana ba da kuɗin nan amma kuma ba manoma ba ne suna karkatar da su ta wata hanya daban wanda yake wannan baya wa kasa amfani ya kamata eh, dole ne a tabbatar cewa kuɗin da ake bayarwa ana ba manoma kuma manoman suna aiki da su in dai aka yi haka to za a samu za a samu abinci da yawa idan abinci ya wadata hajiya farashi zai sauko hmm. idan kayan masarufi suka wadata a kasuwanmu suka wadata a rumbunanmu suka wadata a gonakinmu to farashi zai sako amma idan ba haka ba haka za mu kika maka muna ɗauko dala ɗin mu foreign reserve muna ɗauko kuɗaɗen mu muna zuwa muna muna sayan abinci da tsada a waje kuma rayuwa ta gaba da wahala ga ɗan Najeriya da kuma ɗan Najeriya. To wannan abubuwa ne masu muhimmanci. Yawwa ita ita naira ya za a yi a farfaɗo da darajarta. Kasancewar ana kashe darajar ne saboda ana hihita dala Amurka a kai. To, kamar yadda kika sani hajiya, abin da yake kawo kuɗin ƙasa ya zama ya samu daraja. Shine idan ya zama cewa yana ana buƙatarsa a ƙasashe da yawa, to dole zai daraja. Kamar dala ɗin nan, ko ina ana neman ta, har ta yi daraja to mu dawo Najeriya idan muna so naira ɗinmu ya zama cewa ta inganta kuma ta ya zama dala ɗin nan bata ba mu wahala ba to ya kamata mu dawo gida mai zama mun farfaɗo masana'antunmu abubuwan da muke ya zama abubuwan da muke shirya su daga waje input ɗin da muke yi ya zama ya ragu matuƙa domin idan har za mu dogara yanzu bari baki misali kamar yadda alƙalma suka nuna kashi saba'in da biyar cikin ɗari abubuwan da 'yan Najeriya suke amfani da shi akasari banda noma banda gona ya akasari kawo su muke daga ƙasar waje you know kamar yadda alƙalma suka nuna kuma a cikin wata uku da ya wuce kawai a Najeriya mun shigo da kaya wanda ya kai tiriliyan bakwai amma waɗanda muka fitar da su kacal tiriliyan ɗaya ne to tiriliyan bakwai kayan da muka shigo da su mu amfanin mu tiriliyan ɗaya kuma yi ne muka fitar da su kin ga wajen tiriliyan shida gibi kenan. Gaskiya. To gaskiyar magana shine wannan shine makasudin matsalar da muke samu da shi tsakanin dala da naira. Domin muna buƙatar dala mu je mu shigo da kayayyaki cikin Najeriya. Idan har dole ne masana duk abubuwan da muka san muna yawan amfani da su dole ne mu canja su mu zama muna yin su gida. Kayan sawa, abincin da muke ci, abubuwan da muke amfani da su, kai ma motar nan za mu iya yi, kere-keren nan za mu iya yi. In dai har za mu yi to wallahi tallahi hajiya ina gaya miki dala sai mun dawo karni da muka samu irin na 1980 1981 wanda yake tsakanin dala da naira bambancin kalilan ne hmm. domin me abubuwan da muke amfani da su muna yin su a gida akasari ba za mu bukaci dala because demand abu demand da muke na dala shine makasurin babban abin da ya saka dala take tsada kenan eh, na biyu kuma a gaskiyar magana shine ita babban bankin Najeriya dole ta ƙara kaimi abin da ta fito da shi na burudishin ɗinan duka a shafe su wallahi abu ne mai kyau don duk duniya babu inda za a ce wai an fita ka fitar da dala wai tana tana hannun yan kasuwa su ne za su yi sai abin da su ga dama babu saboda haka ya kamata a ce banki su bankin gwamnati kenan banki su ne kawai ya zama cewa suke da alakar ba da dala kuma za su ba bankuna ne bankunan kuma za su tabbatar cewa kawai za su baya wa mutane 'yan Najeriya waɗanda za su yi amfani da ita hanyar ta dace ko neman lafiya ko kuma karatu ko kuma bukatar masana'antu za a shigo da wasu injina waɗanda za a amfani da su domin a zo a kafa a Najeriya domin a farfaɗa masana'antu in ba haka ba aka ce wai za a bar burudi can za su rinka amfani da shi su za su ci gaba da kasuwanci da su wallahi dala za ta ci gaba da hawa ne saboda haka babban banki ya kamata ta ba da kaiwi dala ɗin nan dole ce manajin ta kuma ba zai zama ya zama ana da matsala a Najeriya kawai shikenan ita babban banki kawai zai ta ta dau hannunta kawai ta daka a cikin rizab ta ebo dala domin ta fita da matsalolin nan ko a ce akwai gibi na albashi ba a irin wannan in kana irin wannan to dole ka rinka samun karancin abin da kake da shi a cikin power reserve ɗinka kuma dala za ka rinka samun matsaloli you know mutane bai kamata a ce suna rike dala a hannunsu ba idan kana rike dala a hannunka bai za ka yi da ita kana boyewa ne duk waɗannan dole ne ya zama gwamnati ta samo ta hanyoyi da za a tabbatar cewa mutane sun yi amfani da dala ne kawai ta hanyar dace kuma dala ba wai a rike ta dan a ta bane gobe a sayar da ita don aka kama irin wannan ya kamata in Najeriya ya kamata gwamnati hukunta su mm-hmm. sannan kuma hajiya kama da ka sani mm-hmm. duk inda kasar da ba za ta dauki kwararru domin ta gudanar da wasu bangare nata ba wanda suka kwalance to akwai matsala wannan sun tsira ban ina kira ga gwamnati ya kamata mutana tattalin arzikin waɗanda yake sun yi fice sun san abin da suke yi su ya kamata ya zama an ɗaula a hakin kula da dala ƙarƙashin Central Bank of Nigeria. Amma yanzu akwai gibi na ƙwarewa, akwai gibi na makama domin ilimi fa ba a masa wayo in ka sani ka sani in baka sani baka sani ba to dole ne a duba a gani wanda ya dace a ba shi aikin da zai yi eh, na bangaren central bank eh, na bangaren kuma tafiyar da tattalin arzikinmu amma yanzu akwai waɗanda yake an saka su a wannan matakai a waɗannan offices a waɗannan position wanda ya kamata suna suna manajin din amma kuma ba ba su bane ba aikin su bane ba kwarewar su bane dole ne a samu masana wanda suka san suka san makama domin su tafiyar mana da tattalin arzikinmu wannan dole ne sannan kamar ni kika sani hajiya ya kamata 'yan Najeriya dukan mu sani cewa fa duk wannan gurin da muke fa ba za mu kai labari ba dole mu zama masu kishin Najeriya ya zama cewa Najeriya ita ce a gaba ba mu ba duk wasu ɓangarurruka da ya zama cewa mutane za su rinka kama kama domin samu dala din nan domin su arziki girma ga kansu kawai to ya kamata 'yan Najeriya canja halayensu a daina misali bari baki misali yanzu mm. abin kunya abin kunya abin takaici duk lokacin da aka ɗauki aka canja kuɗin mu naira aka sa dala domin aje a masu mulki ko masu wanda shi su tura ƴaƴansu ilimi su yi a waje Ba bashin ilimin ana bayar da shi a ƙasar nan to gaskiya ba kishi bane me ya saka za a zama manyan mutane wanda suke hannu da suke cikin gwamnati wai su ne suke nuna wa duniya cewa sun kai ƴaƴansu wata ƙasa ne sun karanci karatun da ya kamata a ce ana yi a cikin ƙasar nan rai lafiyar da ya kamata a ce za a iya kula da mutum anan sai a ce an ɗauki dala an ɗauki kuɗaɗen mu an canja dala dala dole nan dala ta zama on high demand ta zama matsaloli domin dan tuntuɓe kaɗan za a tafi da mutum ƙasa waje saboda mutum yana da iko ko yana da hali. Dokta kenan sai an daina yin haka sannan darajar naira ta harhaɗo. A'a duk abubuwan ai suna da yawa amma ana masu da ciki da ciki yanzu misali bari baki misali yanzu ɗan ɗan ɗan arewa ɗan sokoto idan ya tafi katin ranch na kalaba na ogudu kasir ranch zai ga abin da bai taba gani ba a duniya na yawon bude ido kenan amma a'a sai ɗan Najeriya ya tafi wani wuri wanda yake ya je yawon bude ido ya ɗauki kuɗaɗen mu dala ya je ya canza su dala nan ya sa ka ƙara matsatsi a ƙasa ya tafi wata ƙasar waje waje bude idanu bacin muna da wurare da za ka je ka gani ka shakata ba ba hana ba amma da ya kamata duk waɗannan abubuwa ya zama abubuwa ne da za mu kishin kanmu in ba dole dole ba bai kamata a ce mutane sun fita karatu waje ba eh, eh, in dai ana yi sa'ana. yana mm-hmm. cikin waɗannan abubuwan na kishin Najeriya. Eh, maganar eh, lafiyar nan kana ciwon kai ko kana wasu abubuwa wanda za a kula da kai a nan ka tafi kasar waje ka ibi kuɗin mu ka tafi da su. Duk waɗannan ya matsi matsi dala wanda yake sa dalar nan tana ƙara tana ƙara wahala tana ƙara tsada. Kuma gaskiyar magana ne a bankunan mu dole ne babban bankin Najeriya wato Central Bank of Najeriya ya sa idanu kan bankuna. Bankunan nan wasu na gari ne wasu kuma ɓata gari ne domin suna amfani da damar da suke take da su ta samun dala da sun bank su ma domin su biya bukatar su na samun riba wanda bata ta dace ba su ma zai sa ido a su wannan duk abubuwan nan zai saka dalar nan da ake gani a bukatar ta ragu kuma ya zama cewa farahinta ta bai cika hawa akan naira ba amma makasudi abin da na gaya maka in dai muna so mu zama cewa dala dalar nan ta ta sauko sosai ta ragargaje akan naira naira ta daga to dole ne ya zama cewa kayayyakin da muke amfani da su a Najeriya waɗanda muke bukata muke yawan fito import muke shigo da su dole ne mu zo mu rinka yin su a gida domin ya zama cewa bukatan dala nan ta sauka. in Ta sauka to za mu samu sauki da yawa. Dr. Ibrahim Muhammad Adam kenan shugaban sashen bincike akan tattalin arziki da kuma inganta rayuwar jama'a a jami'ar tarayya ta dutse da ke jihar Jigawa. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan a wannan karan sai mun sake haduwa da ku a wani shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awar Sulaiman, ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.